注意，看。 wannan shine yake nuna kasar jamhuriyar kamaru da uwar gijiyanta kasan faransa akwai amintaka mai dorewa tsakanin su da haka ne babban hafsan hafsoshin sojojin kasan faransa general pierre de villa haɗi da ambasadan kasan faransa da ke kafi a kasar jamhuriyar kamaru christine robinson suka kai wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru caba a fadarsa da ke babban birnin kasar yawunde general pierre ya yi ganawa na sirri da shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru mustabiya anda suka kwashe sama da awoyi hudu suna tattaunawa a tsakanin su muhawaran da suka yi daga ga dukkan alamu ya karkata ne kan yadda za a yi a kakkaɓe 'yan ta'addan boko haram akan iyakokin kasar jamhuriyar kamaru kasar tarayyar najeriya kasar chadi da kasar jamhuriyar nijar da ma yadda kasar faransa da kasar jamhuriyar kamaru za su ƙara ƙaimi na dangon zumuncin da ke tsakanin su musamman mata bangaren diplomasiya da ɓangaren tsaro a wannan shekara na 2016 dai kasar faransa ne ta ɗauki sahun farko na ganawa da shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru ya makalawa Janaral Fiyar da vila lambar yabo a kafadansa da zumancewa shi ma ɗan ƙasa ne na gari Fiyar ya ce Euh, na kawo ziyarar aiki ne a ƙasar Kamaru domin mu tattauna da jami'an tsaro da ma ministan tsaro na ƙasar Kamaru amma na gana da shugaba biya mun tattauna domin ganin yadda za mu cimma buri na kare ƙasar daga hare-hare na 'yan ta'addan Boko Haram da ma yadda za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya na ganin duk ƙasashen da suke cikin Sahara ba su samu mamayar 'yan ta'adda ba kana ya ci gaba da cewa babu tsaro idan idan babu ci gaba sannan babu ci gaba idan babu tsaro in ji janar davila kan haka ne na tambayi kanal abubakar dalladi ko wannan ziyara da babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar faransa ya kawo ƙasar jamhuriyar kamaru za ta yi tasiri kuwa wannan ziyara da ya kawo hakika yana da amfani kuma muna ganin za mu cimma nasara idan muka haɗu da kasar faransa kuma kasar amurka kasan kwanaki ma sun kawo mana gudunmawar sojoji sojoji guda 300 idan kasar faransa ma ta kama irin wannan agaji to za mu cimma buri na yaƙi da muke yi da boko haram da kuma tsare ƙasashe wanda suke cikin sahara kamar yadda shi ya faɗa amma ƙasar faransa fa kar amanta ƙasa ce da take ganin cewa kamaru ƙasar ta ce to amma sai yanzu suke zafi-zafin kawo mana taimako ta ɗaya hannu kuma shugaban majalisar da ta bane na kasar ta jamhuriyar kamaru ya findi ya karbi bakuncin manyan makarraban gwamnati da yan majalisar dattaban na kasa a ofishin sa da ke birnin kasar yawunde domin yi masa lale marhaba da shiga sabuwar shekara na dubu da goma sha shida shugaban majalisar dattaban ya findi cikin sa ya ce wajibi ne a mu mu raka shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru mustabiya domin domin ya cimma burinsa musamman ma wajen yaƙi da karɓar rashawa da ma hanawa masu yi wa tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar kamaru to annati kuma mu tsaya tsayin daka domin mu biya wa shugaban ƙasar mu burin da ya sa a gabansa na miƙar da ƙasar kamaru kan turba madaidaiciya domin na baya gare mu su yi alfahari da ƙasar su ta aihuwa wanda za su gada a gare mu kuma shugaban majalisar ya jifinji ya makalawa da majalisar da ta bai da ya fito daga jihar kudu maso yamma honorable atabe lambar yabo domin irin irin jajircewar da yake yi na yi wa sassa ta aihuwa aiki muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru